Jami'an kiwon lafiya a jihar Niger sun tabbatar da mutuwar mutane 28 a sakamakon barkewar cutar gubar dalma a jihar. Mutane 64 ne dai suka kamu da cutar a wani wurin ginar ma'adanan ƙarƙashin ƙasa da ke ƙauyen Ashara a cikin yankin ƙaramar hukumar Rafi. Waɗanda suka mutun dai da kuma waɗanda cutar ta shafa dukkaninsu yara ne 'yan ƙasa da shekaru biyar. Haka zalika hukumomin lafiyar sun ce sama da dabbobi ɗari ne suka mutu a sakamakon bullar wannan cutar. Dr. Usman Muhammad darakta ne a matakin farko na ma'aikatar lafiyar jihar Niger ya ce cutar ma ta fara yaduwa ne tun a 'yan watannin da suka gabata, amma sai a yanzu ne jami'an lafiya suka farga. Su ƙarin bayanin da zai shine mun samu bullan wannan abun nan eh, matsalan musamman rahoto daga can rafi local government watan da ya shige sannan kuma ita ma'aikatar mu ta lafiya nan da ta tura eh, ma'aikata zuwa wurin a tabbatar da abin da ya faru an je kuma an tabbatar eh, an samu mutane su kamu da wannan cuta saboda wannan ah, eh, sarrafa wannan ma'adanin zinari kenan ko gold a mutane 64 kuma mutane 28 sun riga mu gidan gaskiya yawanci kuma yara ne yara ne kasa da shekara biyar matsayi ake ciki a wurin abin ya tsaya koko akwai barazana na ci gaba da kama mutane to alhamdulillah da muka je wajen muka fara zuwa dan da muka sanar da ma'aikatan lafiya da tarayya suka zo muka kuma sake komawa mun yi faɗakarwa mun gama jama'an da suke tattare a wajen dama suna cewa ko mayu ne ke kashe yaran muka ce wannan ba batu mayu ba ta bane A halin da ake ciki dai hukumomi sun ɗauki matakin dakatar da aikin haƙar ma'adanan a yankin, tare da canzawa mutanen ƙauyen matsugunni, Shahabuddin Isa shine shugaban ƙaramar hukumar tarafi. To a halin da ake ciki yanzu mun ɗauki matakai a hukumance, na ɗaya mun rufe wannan wurin da ake niƙa gaba ɗaya. Ita ma rafin da ake wanke wannan eh, ƙasan haɗibo duk mun hana. Na biyu mun cimma mutanen ƙauyen su tashi su bar wannan wuri da suke saboda ƙauyen ya riga ya mamaye da guban dalma to akwai wani matsuguni da kuka samu su koko dai su duk inda suka ga dama suna yi koma akwai wani matsuguni kusa da inda suke da saboda gonaki sha'anin noma damuna ta kusa bai kamata mu kai su nisa da gonakinsu ba a halin da ake ciki dai jami'an kiwon lafiyar a jihar Niger sun ce sauran waɗanda ke ɗauke da cutar gubar dalman an tura su wani asibiti da ke cikin jihar Zamfara domin samun kulawa ta musamman. Jihar Niger dai na da wurare da dama da ake ginar ma'adanan ƙarƙashin ƙasa ba a kan ƙa'ida ba, al'amarin da ke matuƙar buƙatar kulawa ta musamman. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.